كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا sai kowace gona ta fitar da yabanyarta ta dabino da inabi da hatsi ba su rage komai ba sun ba da komai nasu cikakke kuma mun gudanar da wata ƙorama a tsakanin gonakin don a shayar da su cikin sauƙi.